famata min azdiha ko ya mutu daga cizonsu walam tunayibhu eh, <coughs> ko ko min nabi fiƙa ba ta huda shi ba fala yukalu hmm. <coughs> فدمته القلب فقتله ولم ولم kasan lokacin da muka zauna muna magana na a ta neman tambaya a nan suke nazari tun nazarin su tun tuni inda ina gama na shiga nan da bai samu wani tambaya ba eh to shi kenan ka zama yi masallaci yayi tambayar ka amma guda biyu kai daya saura daya ina wurin ina wurin eh ina wani a eh, sad'u sadda huku ay sadun din kilawo fa qatalatu me matsala eh an ce ba za a ce ba kannuka suka buge shi ba sai masa illa ba ba za a ce ba ka kare na rena hambarar don kila kai ya taɓa hambara. ka ba kai kama da mutanen ba kai kama da mutanen ne na ƙultu na ce ka koma baccinka a ra'aita izanar da saidun ba ni labari nama ne ya tsere nadda wa kana ba da ya tsere da can an ɗauko shi ana kiwonsa ina jin anan ma akwai waye je da ko yayan zomo ne na daji sai dai amma sun mutu wannan ina muradu muradun ya tafi ko wanda yake zaune a gidansa ne ni na mata sunan shi amma dai eh, can da ga 'ya'yan roma ya daji ya ɗebo sai kawo su gida to amma abin nan so nashi ba su kuna ga wuya ta kashe su amma naman daji ne ya dajja ne ya koma na gida nadda sai to eh, ya koma sai ya waye gari ya samu na daji sai su lalai su sai ya koma na dajin washi wa kana kada da jana indi ya saba da aurina faharaba fasadahu gairi ya tsere sai wani na ya kama shi liman ya koro nawa zai zamo abdulsalam ya kawo shi gida da ya tsere suka haɗu da kajuru shi ko ya maki ya a boronsa Na waye nan ne mafarauta za a yi faɗa nawa ne ce nawa ne yasa kaga ai dole akwai alƙali a farauta akwai alƙali wannan ce nawa ne wannan ce nawa ne aka yi kiki kaka Aka fara gyara sanduna ana gyara adduna da takubba mai kori da bakana auna ce to ka tafi da shi in ka isa wannan na cewa kaza to yanzu wannan yaya za a yi dabba na ne a cita yake na ri abun nan ya gudo ya je daji ƙarshen ta ma ga wani zare da na ɗaura masa wannan ce a koro shi na yi a gari kama daga nan na bi na fafare shi na kama to wannan sai ya tuno min wata shari'a na gani a barikin ladi mu dai har aka gama ta buga ne suke cewa ba ba gamata gama ta ba dakatar da ita aka yi a kotun barikin ladi da wannan ita ya sauka taho da wani dan wannan ce ce nama nawa ne ya shiga daji ya shiga daji wannan ya ce namu ne da daji na kanshi buka sa yara suka kama shi haka yake ki kaka to dai haka aka ba shari'a mu dai ba mu ga ƙarshen ta ba hai in kana da wata rana sai ka zo ka ga abu wani na aini zai ɗauka shi yanzu ya za a yi wannan qala qala malikun rahimahullahu in akhadahu hadha al-akhar in wannan na ƙarshen ya dauke shi <coughs> bihi lisani farko farkon fitan shi ma haraba min al-awwal ainihin dodin daga na farko ba ya sutalo daga wurinsa kayya kayya kayya cikin gonakai wa al'adar mu wakai na riwa daji su yi kiyo su dawo gida to shi wannan dai gan shi ce a ah, wannan dan barewa ne shi ce to in anan ya tama walam yastawhish bai zama na dajin sosai ba fa huwa lil awwal kawai don kaga zuhumu ko kaga akuyan daji barewa barewa kawai sai ka tsika masa bindiga ka ɗauka ka ce barewa ce wa in kana qad istawhasha in ko ya dare in an yi motsi in ya fara gudu Wala kabil washi ya haɗe da dabbobi Wala mi akhudhu al-akhar bi lisani ɗayan bai kama shi ba farko farko ma raba min al-awwali fa huwa liman akhadahu <coughs> kaga farauta dole tana da alƙali ba kawai ana yin ta ne haka sana'a ce mai kyau lafiyayya to madun da ga shari'a har ta fa dole ga alƙalin daji wanda zai abin din hukunci yace to ko shahuna wasu ƙoro da mikiyoyi sakar wadda ba haka bareyi in suka dajjare suka suka tsere wa kullu shay'in wannan haka nan formulan haka ka'idan take ake gudanar da ita qala kadhalika qala li malikun rahimahullahu fil buzati was suquri والذباء وكل شيء to naga ya ishe mu lami lafiya ga abu ba ɗauke shi kaman ba komai abun nan kaman wani abu ne ma shari'a ba ta ce komai a kansa ba ka dubi irin muhimmancin da shari'a ta bashi ma farata na fil kitabi min shi jami'u shuruhi